A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA mun samu bakoncin. Na Musbahu Suleiman wanda aka fi sani da MSK, Only Play MSK kenan ina gaya ma kuma. <laughs> to, duk wani in kiya ka haka eh, da zai? Eh, dinni ne. To, wace irin waka kake yi? Eh, ina yin Hausa hip hop. Eh, kuma ina yin directing na bidiyo, ina yin shooting din kyamara kenan, kuma sannan ina yin editing. sannan kuma a can bangaren wakar ma ina yin mixin muna yi ne saboda mu sauƙaƙa wa mutane wa'insu ba su da kuɗin da za su yi ne hmm. sai mun samu mun yi da kanmu sannan za mu samu har a yi wa wa'in su. ka ce kana waka kana editing kana me eh. kar ka zama cinye duba. <laughs> Ai ba cinye duba ne. Hmm. Muna yi ne na daidai daidai ya kan dai. waɗannan shooting din waka kawai kake yi koko kana yi na wasu abubuwan daban. eh gaskiya na fi na waka haka. Hmm. amma wani zubin ma irin gidan biki makan je amma dai abin na fi karfi waƙar gaskiya. Yawancin waƙa aka san kamar kana ta surutu mai sauraro ya gaji. Eh gaskiya an san ni da akwai waƙoƙi irin su haba irin su ku gafara irin haba mun zo mun fi su haba su ne aga mu ne a gabansu haba min iyo sun kasa haba haka haka dai take eh gaskiya akwai wata waka ta wadda nake ce mata tuba hmm. ita ce gaskiya na fusanta ya take ita eh, zaki ji ana istighfar ake yin a wakar zaki ji da can ni shaye shaye nake yi kuma ba ni so a ce mun in bari zuciyata ta munanta rayuwata ta kazanta wayo Allah na ha ha ha ha ha haka aka dai nake eh irin gaskiya na tashi a rayuwata ni ko irin wannan dan shan sigari na wasa ban yi ba hmm. amma sai na ga ya za in danganta abin gani hmm. dan in faɗakarwa masu wannan sai ke nuna wata mummunar ɗabi'a ne da ni amma kuma daga baya har na zo na gyaru na musulunta na menene mm. duk abin da nake na daina to shi yasa sai da nayi wakar sai naga mutane suna karba abin da yasa eh ta tasiri da yasa na danganta ta da ni din mm. kamar ni nake yin halayyar muna batun shekara nawa da ka fara waka gaskiya tun 2005 na fara to akwai dalilin da yasa ka fara eh gaskiya wani abokina ne da nake gani a unguwarmu in yana waka haka sai in ga ana mai dariya ni kuma sai ga wata basira ne da shi kuma akwai ilimi a cikin abin hmm. sai nake dan sha'awar haka hmm. sai wata rana ni ma nake ce mai aina gwada sai zo sai muka zauna sai na ji yayi shikenan ma shi sai muka haɗa ma group da shi hmm. to amma daga baya yanzu ba ma tare a group din kowa yana nashi ne to ina batun matsala akwai yan matsala da akan fuskanta to gaskiya dai ni batun matsalolin kawai dai akan asalin harkar ci na rashin babu kuɗi a cikin masana'antar. A'a ita tana kawuta amma kuma mutane masu kuɗi da gwamnati wannan eh, gwamnati sun isa saka kuɗin ne hannun jari da za a zo. To a ganin ka me dalilin da ya sa gwamnati ki ko al'umma suka isa hannun jari? Gaskiya gani suke kamar abin babu fita ne. a cikin abin. Akwai fita a cikin abin? gan nake ma da sai in ci duk a sana'a ta duniya ba wadda ta kai wannan ma fita ma. Me babban burinka a wannan sana'a ka? To gaskiya babban burina gaskiya shine wani abu ne ni nawa daban yake daban. Mm. A harkar bidiyon nan. Mm. Ina ji kab a arewacin mu ina yin bidiyo na standard ba wai ina yaban kaina bane. Ina yin bidiyo na standard kuma a cip kuɗi. to babban buri na in ga masana'antar ta sanadiyata ta kai wani wajen da ba a taɓa tsammani ba amma ta sanadiyata. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.